بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى da ya sake da fuskokinmu a البركة ta uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2016 biladiyya. wannan shiri darasinmu na uku a karatun da muke na kan hukunce-hukuncen azumi a cikin wannan littafi mai tara albarka littafin muwafar malik muna kitab na farko babu na farko babu ma ja'a fi ru'yatil hilali da sawmi wal fitri fi ramadan Babu da yake magana kan abin da ya shafi ganin wata domin fara azumin ramadan da kuma ganin wata domin aji azumin watan ramadan bayan da karanta hadisan da ke ciki sai imam maliki wani anas ya kawo al'asar maganganu akan wannan matsalar maganar da muka tsaya jiya ta shi shine mutumin da ya ga watan ramadana shi shi kadai kuma ya zama na ba a karɓi ganinsa an yi hukunci da shi ba to yanzu shi mai hukuncinsa sai imam malik ibn anas ya ce shi wajibi ne a kansa ya ɗauki azumin watan ramadan kuma ba zai sa kowa ya ɗauka ba sawa'un wannan iyalansa ne kowa ya ba zai sa su su ɗauka ba to yanzu idan kuma watan shawwal ya gani fa sannan kuma ba a yadda قال رحمه الله ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي qal imam malik ibn anas yake cewa wa man ra'a hilal duk wanda ya ga jinjirin watan shawwal ma'ana watan karamar sallah kenan wahdahu shi kadai ya ga watan ya ga jinjirin watan shawwal watan sallah kenan kuma ya zama da shi kadai ya ga watan fa innahu to lalle shi wannan mutumin la yuftir ba zai aje azumi ba amma idan ya gani shi kadai na watan ramadan wajibi ne dauki azumi amma idan ya zama shi kadai ya ga watan shawwal ba zai ajiye azumi ba saboda me li'annan nasa domin mutane da daga gansu yattahimuna za iya tuhuma su ala an yuftira minhum akan mutum ya ajiye azumi daga cikin su ma'amuna wanda ba amince masa ba haka wani kawai zai iya tashi ya ce a ya ga jinjirin wata domin ya ajiye azumi amma da wuya yi karye cewar ya ga jinjirin wata ramadana domin ya kama azumi in dai mutumin da ba amince mishi ba ne amma ya gunduma a kan cewar ya ga jinjirin wata domin a ajiye azumi ko domin ya ajiye azumi wata kila ya wuni yana cewa shi ban ba ga wata ba shi ba gobe zai azumi ba in ba ga wata ba shi gobe zai azumi ba kawai sai ka ya ce ya ga wata ya kai tsaye za ka sa alamar tuhuma a tare da shi sai imam malik ibn anas ya ce domin in aka bude kofar cewar duk wanda ya ga jinjirin wata ba a yadda da ganin sa ba shi ya ajiye azumi to mutane na su kama ajiye azumi kawai waya qul ulaik sai waɗannan su dinga cewa idza zuhara alaihim idan wata ya bayyana a gare su kadara ainal hilal ai mun riga mun ga wata ai mun riga mun ga wata saboda in mutum ɗaya ya ga watan ramadan kuma ba a manta da ganinsa ba dole shi ya yi azumi kamar da maliki wani anas kai faɗa amma idan shi kaɗai ya ga jinjirin watan shawwal watan sallah kenan ba a yarda da ganin shi ba to dole ya ci gaba da azumi ba zai ajiye azumi ba ra'a hilal shawwal nahara fala فلا wa man ra'a hilal shawwal duk wanda ya ga jinjirin watan shawwal ma'ana watan sallah kenan naharan ya gan shi da rana da hantsi fala yuftir to wannan ba zai aje azumi ba mu duba matsala ɗin da kyau mutum ne ya ga wata da rana yau muna azumi 29 misali